ana yawan mun tambaya akan harkar kirifto karansu akramakallah naga ka dage da mining da shi kanshi harkan trading da holding da ake yi to a akwai wani abu ɗazun nan muna magana da wani sai ce ya ji wani magana da wani masani akan harkar cryptocurrency ta taba shi sosai ya ji tsoro wai abin da sa turawa suka kirkiri cryptocurrency dan a danne kasashen musulmi a ruguza tattalin arzikinsu da kasashen afirka ya zama turawa su suka yi sai dara akan harkar cryptocurrency ranar duk da ya zama shine kuɗi to su suke da mafi girman kuɗi a duniya don haka aka kirkiri cryptocurrency da ce to ni kuma a mahangata zan iya cewa da mu kalli abin ta wata mahanga wadda ba wannan ba al'ummar musulmi Allah ya jarumce mu da wani abu duk da na sani malamai suna yin wannan a su na tabbatar da dukkan wani abu haramtacce ba su bari ya shigo cikin musulunci ba amma gaskiya suna ƙarancin hangen nesa wasu daga cikin malamai suna kuma karancin zurfafa tunani a fito lokacin da cryptocurrency ya faru ya zo al'ummar musulmi ana nan ana can kwata halal haram halal haram ana ci wasu halal wasu suna ta wa'azi haramun ne haramun ne haramun ne me ya faru al'ummar musulmi sai suka yi avoided shi suka koma nesa daidai lokacin da wanda ba musulmi ba sai suka shiga kafin mu musulmi mu farga arnan nan sun yi nisa a cikin wannan harkar sun mamaye mafi ƙarfin abin da za a mamaye a ciki yau kuma gashi yana nema ya zame mana darura dole ya koma a daidai lokacin da kila 90% na koyin din yana hannu wanda ba musulmi ba yanzu da muka gane dole ya zama kuɗi za mu shigo mu yi so da su a sauran 10% da ya rage da Allah me zai hana mu kai da ya kamata tun da ya shigo al'ummar musulmi su shiga aƙalla yanzu bitcoin bitcoin a ɗazun nan an ce min ya kai bitcoin ɗaya na bitcoin ya kai dala dubu sittin da uku da kusan dubu ɗari biyar dala dubu sittin da uku da ɗari biyar ko yana iya hawa yana iya sauka a lokacin da aka rika tara shi kamar wasa akwai mutumin da Amerika ya taba ba da coin bitcoin dubu goma don a bashi pizza kwara ɗaya dubu goma don a bashi pizza kwara daya me hakan ke nufi a lokacin coin ɗin ba su da wahalar tarawa arna suka yi ta tarawa musulmi ake ta ce musu haramun haramun yau da a ce ƙasashen musulmi suke da karfin tattalin arziki na bitcoin idan kana da guda ɗaya dala dubu sittin da uku dala dubu sittin da uku fa ɗalla naira miliyan ɗari da hudu ne yanzu a yau ɗin in kana da bitcoin kwara ɗaya naira miliyan ɗari da hudu ne yanzu nan cikin minti biyu za ka exchange ka ga kuɗin ka account miliyan ɗari da hudu bitcoin kwara ɗaya to sun mamaye me nake so in faɗa ya kamata al'ummar musulmi malamanmu idan farkon lamurran abubuwa sun shigo haka kar a yi gaggawa a kirawo masana su yi hasashe su yi bincike mai zurfi su fitar da sakamako tun kan abin ya yi nisa in abin da aka ga dole ne a shiga to a shiga cin da wuri haka ya faru a harkar banki aka zo aka ta cewa ai harkar banki kudin ruwa ne da haka musulmi kar su yi harkar banki aka ƙi kowane musulmi ya ci aje kuɗi a gida yau ina maganan banki ya zama harkan kuɗin ruwa kar a yi ko a yi an wuce wannan amma yanzu ke gaban mu harkar banki wanda ba musulmi ba dan me saboda a lokacin da mu ma mun shiga da gaggawa da haka bata faru da mu ba haka ya faru lokacin boko da turawa suka zo kakanninmu da iyayenmu suka yi ta hana ya shiga boko suna cewa duk wanda shiga za a maida shi krista wanda ba musulmi ba suka shiga daga baya suka zo suka mulke kasar da gwamnatin kasar su ne saboda ba yadda za a ba ma wasu mukami ba 'yan boko ba dole muka zama bayan su ofis. sa office daga ina kira ga malamai duk irin wannan abubuwan in sun fito kar a rika gaggawar haramtawa daga baya kuma sai kafirai sun mana nisa sannan sai a zo a ce to mu zo mu yi sidin kwano mu zama yaransu mu zama bayansu da haka harkar cryptocurrency da harkar mining lallai lallai harka ce ta kasuwanci harka ce ta kuɗi duk abinda za a ɗanbaka a kan shi na halacci a kan kuɗin yanzu nerar da muke kashewa Wa ya ce kuɗi ce ai ba kuɗi ba ce kuma ita ma neran nan takardar nan sai da aka sha wahala da magabatan baya kafin sayar da kuɗi ce aka yi rigima suka ce bai yiwuwa dole kuɗi zinari da azurfa ne suna ina yanzu to aka dawo yanzu ita ma Naira? yanzu duk wanda ya ce ga naira miliyan goma ka zaɓa da in maka transfer account da in baka ta takarda ka zuba a buhu ka turi dan sai a buhu musamman in dan yan ɗari biyar biyar ne ko yan ɗari biyu dan miliyan goma buhun makila sai mai yal in ka da wani manaja mai mugunta ma baka yan naira hamsin hamsin sai ka ɗauko ƴan ƙurƙura ƴan motar nan ta ɗaukar talodin lemu ta iya kai wa miliyan goma gida ba maganan buhu ɗaya bane ba sai ce da a baka irin wannan da ai maka transfer account da Allah dukkan wanne zamu zaba transfer account amma lambobi ne me bambancin da crypto lambobi ne dole kuma mun yadda ya zama kuɗi ba yadda muka iya bayan an yi ta rigima kuɗi ne ba kuɗi ba ne kuɗi ne ba kuɗi ba ne to in dai ka yarda wani ya jera wasu 'yan lambobi ya tura ma da kaji karai in ka leka kaga yan lambobi sai ka ce ina da miliyan goma kuma da miliyan goma ce to ba wani dalilin da zaka zo ka ce cryptocurrency ba kuɗi bane da haka a bi na dubban da ya kamata a kiyaye wajen harkar cryptocurrency da harkar mining lallai ban ce mutlaqan mutlaqan halal bane kamar yadda ban ce mutlakan haram bane akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye in an kiyaye su a zo a shiga ina faɗin wannan ne saboda ɗan abin da ya rage mana yanzu na lokaci masananmu musamman da ƙasashenmu na musulmi ko da yake na ji an ce akwai ƙasashen musulmi da suka fara samar da wani coin wanda ake mining da sunayen Allah ne aka ce ko ko da tasbihi Kuwait ne ko Qatar ko ina an ce sun samar da irin wannan coins din to ƙasashen musulunci da masananmu na tattalin arziki su zo su karfafi al'ummar musulmi ɗan abin da ya rage al'ummar mu su shiga kar sai abin ya kare tas mu dawo muna bara muna yaranta muna masun da hannun arna saboda sun mallake tattalin arzikin duniya kuma malamai su takaita gaggawar yin irin wannan hukunci a duk abin da ya fito ba fannin su bane abin da ya kamata su bar masana su ce ku je ku yi mana bincike based on binciken ku yi koyi da Maulana Sharif Ibrahim Sale tun da jimawa aka taɓa yi masa magana akan cryptocurrency sai ce to shi ba zai iya yin fatawa a kai ba ba zai ce halal ko haram ba amma akwai yaron shi da ya tura ya je ya yi karatu akan karatu. idan ya isa zuwa ga haƙiƙa ya ce in ya zo ya ba shi bayani shi kuma sai ya ɗora shi a mizanin shari'a haka ake yi ba fannin ku bane ai haram ai haram ai haram da ƙarshe ku bar al'ummar musulmi a baya sai arna sun rike komai sannan kuma a zo a ce to kuma yanzu za mu zo mu bisa baya dan Allah dan annabi a takaita a rika bar al'ummar musulmi suna mubadara cikin abin da rayuwa za ta hau a kai kuma ma ba laifi in ma akwai wasu kusakurai a ciki a musulunta da tsarin mana in ma akwai kusakurai a ciki misali sai aka ce an je an yi wani koyin sunan shi kare an yi haka dan a fusata musulmi an yi wani koyin sunan shi alade an yi haka dan a fusata musulmi to ku ku je ku yi wani koyin mana sunan shi tasbihi ku shigar da shi duniya ku ba shi karfin da mai kare ka da shi mana ku shi ƙarfin da mai alade yake da shi mana lokacin da ya fito karen shi guda goma ce zai sai biredi kai kuma sai ka fuddo tasbihinka guda biyu ka ce kai kuma za ka gina masallaci misali tun da dai kimiyya ce ilimi ne kuma ba wanda ya ci al'ummar musulmi je su koyi irin wannan ilimin so wannan shine dai kiran da nake yi ah, ga masu yawan tambaya akan hukuncin cryptocurrency da mining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 ناصر الحق وعلى آله حق كنا بها إياه صلى Uh, kamar yadda kuka ga sanarwa Mala Yusuf Muridin Shehu muna ziyara uh, mun dan fara shi yau da network problem akwai malam shamsuddin sani attijani malam haliru suleiman ko da malam shafi'u usman alam bikun barkan dai da dukkan yan uwa dai wanda mun ce za mu yi ta gaishe gaishe zai dauke mana lokaci a kamar yadda aka ga sanarwa ɗazu cewan wannan karatun insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu gabatar da shi a karfe takwas suka sa to amma dai mun dan samu makara na minti talatin a yi mana afuwa wato karatu ne wanda yake za mu gabatar da shi yadda muka saba zuwa ga su salafiya wahabiya <laughs> yan uwanmu wanda kullum a da'irar da muke faɗa da su musamman abinda kullum muke musu roƙon shari'a abu biyu ne muhimmai abu biyu ne muke musu roƙon shari'a a kai kuma muke neman su gane wannan abun wannan kofa guda biyu inda za su yi haƙuri su rufe su da za su zauna da duk musulman duniya lafiya kofa ta farko da muke ƙoƙarin kullum mu nusar da su mu jawo hankalinsu a kai shine abin da ya shafi tauhidi yadda suke jikkata Allah suke mai da Allah jiki bisa irin gini tauhidi da fahimta da ibnu taimiya ya samar musu to wannan kullum muna kokarin mu nuna musu ga irin hadarin tauhidin da suke cewa suna kai wanda ibnu taymiya ya dora su domin su gane su tuba kofa na biyu da muke kokarin kullum mu wayar da su mu nuna musu cewa ga hatsarin da suke ciki shine abin da ya shafi lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam lamarin manzon Allah wanda wahabiya kafar ku ta yi zame a gurin kun faduwar was duk abin da ya shafi girman manzo Allah to za ku samu dukkan musulmai suna rungume annabi sallallahu alaihi wasallam tare da dukkan dawa'if ɗinsu ba a samun wani bangare a cikin musulunci wanda yake da rauni gurin ganin girman manzo Allah irin yadda ake samu a cikin wahabiya da wahala ka samu wani bangare na musulmai wanda duk batansu su ko mu'tazila ne ko kawariji um, ko ko murji'a ne ko wane ne wanda zaka ga suna da wato na kasu ganin gurin ganin girman annabi irin wahabiya da wahala da wahala to wannan abubuwa kullum shi muke nuna muku ku yi kokari ku daidaita al'amuranku to amma abin da yake akwai shine zan yi magana akan malaman ku guda biyu waɗanda waɗannan malamai mun sayan da kuke ji a ranku ba a sa su duk ba biya musamman ɗan Najeriya tun da su malaman tasirin su iya Najeriya ne kawai ba wani bawabiyan da zaka ji yana sha'awan ya ji ka ɗauko Ja'far ko ka ɗauko Albani ka ce zaka yi magana a kansu sai ya ga kaman qad qamatul qiyama za ta tashi akan irin waɗannan ɗunguma ɗunguman shahidai bayin Allah waliyai a kansu za ka yi magana suna kallon jafar da albani a mazaunin wata ƙimmar da wa lazi za mu so ni zan so da a ce yanda salafiya kuke kallon jafar da kima da yanda kuke kallon albani da kima da a ce za ku kalla annaba haka da dama dama yanzu wani zuciyarsa tana nan tana famfan jini abul fati zai yi magana akan jafar zuciyarsa tana nan tana famfan jini abul fati zai magana akan albani Su ala ayyi halin shahidan ku guda biyu ba ba hasadan shahada muke musu ba sai dai mu ba ma cewa su shahidai ne saboda babu abin da ya zo sai dai mu ce ana fata to in kuma fata mu mun shiga aljanna ba ma kowa hasada Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi matakar mun shiga kowa ma ya shiga aljanna tana da yawa tafi karfin a ce iyakacin mu kawai za ta diba so amma ala ayyi halin waɗannan mm, kitatuman malamai naku guda biyu Jafaru da Albani ku yi haƙuri yadda kuke kallon su da mustawar da kuke ajiye su na ilimi ba su kai gurin ba kuma ɗaya ya fi ɗaya dama dama Jafar yana sama sama Albani yana can can ƙasa ƙasa akwai abubuwan da idan mun ji su fatayoyin su ne wanda idan kun sa su wallahi tallahi dariya muke yi ɗazu da aka sanar da wannan karatun zan yi na samu kira ya fi biyar na samu kira ya fi biyar waɗannan bayan Allah sun riga har sai nayi tunanin masu kiran anya tansikin su ma ba lokaci ɗaya suke kira ba kuwa dan da kusan abu ɗaya suke faɗa malam sun riga sun rasu sun riga na ce musu ba batun sun rasu ba ne. da suka rasu ai ba akan su muke magana ba muna magana ne akan wani abubuwan su da ake sawa yake yaduwa da sunan guba a cikin al'umma wajibi a fito a warware wa mutane musamman abin da ya shafi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi a fito a yi wa mutane bayani sun rasu Allah ya yi san yadda zai yi da su tabaraka wa ta'ala makomansu na gurin Allah haka ne amma batan da suka watsa da guban da suka fesa a cikin mutane da jahilci wanda suka lullube shi da sunan ilimi sai ya bar shi tafa haka ba za a yi magana akai ba kun ga wannan ai ba daidai bane an yaka an ci amana da aka kwantar da hankalinku ba wani abu bane ku saurara ku ji abin da za a faɗa akan Jafar abin da za a faɗa akan Albani shin abin nan da suka faɗa ilimi ne idan ilimi ne sai ku fito ku ce a mu ne bamu gane ba mun yi jahilci abin da suka faɗa ilimi ne a in kuma ya tabbata mu ne muka faɗi ilimi su kuma suka faɗi jahilci sai ka yi hakuri ba turo maka Jafar ba ba turo maka Albani ba ka watsar da su ka rike annabi kamar yanzu za mu rikito ayoyi za mu rikito hadisai masu yawa wanda muke ganin su muka dogara da su akan fata wadda Jafar ya bayar ƙarya yake yi jahilci ne da Albani ya magana akai fata wadda ya bayar ƙarya yake yi jahilci yake yi wannan shine magana ya rage maka kai ba salafi dudududu Jafar Jafar Jafar eh Jafar ina ina zai kai ka ba inda zai kai ka dawo ka dawo ka rike annabi dawo ka riƙe annabi ba wani daga gemu da za ka yi ka daga jijiyan wuya ka dangala wando kamar za ka yi dan ba wannan muke magana ba Maganar manzo Allah yake yi abinda na faɗa ina da aya ina da hadisi ai ku kuke faɗa a ba mu aya a ba mu hadisi to biyo ka ji zan baka aya biyo wani ka ji zan baka hadisi biyo wani ka ji in na baka ya rage in ka ga dama kai ta rike Jafar ka bar annabi kai ta rike Jafar ka bar Allah kai ta rike albani ka bar annabi kai ta rike albani ka bar Allah ya rage maka da haka masu kira dalla ku yi hakuri? magana ce za mu yi ba wai na wani kadiya da sauransu ko na abin nan ba da sauransu a yi haƙuri ko saboda kun san ku 'yan gata ne kuna da dss sai ku kai mu wajen dss ce za su cire mana riga su bar mu da singileti ko ya haƙuri amma dai ko da dss din ne za mu gaya musu jafar ya yi jahilci albani ya yi jahilci kara kai 'yan <laughs> gata masu dss to ku biyo mu eh, ku biyo mu ku sha karatu kadiyar Jafar da zamu yi magana a kai kuma wani ne ya turo min shi ya tsokano ni wallahi wani ne ya turo min ina zaune kun ji fatawa na malaman sunna na ceto to shikenan bari mu zo mu caji aqidan malamin sunnan nan mu ji ya? lamarin yake a maganar da zan yi akan Jafar kofar sharri wagegiyar kofa wanda wahabiyawa suka buɗe wanda ran da ba ku rufe wannan kofar ba ina tabbatar muku wallahi kuna cikin hatsari alaƙar ku da annabi ta yi ta muni kenan wannan wagegiyar kofar da kuka buɗe wata kofa ce ganin annabi muhammadu mutum kaman kowa gama gari wannan shine kofan sharrunku sai kun rufe wannan kofar akan na rasulullahi wa biya ku ji da kyau kofan sharrunku kenan ganin annabi kaman kowa gama gari sai kun rufe wannan kofan annabi na'am ba aljani ba ne annabi na'am ba mala'ika ba ne annabi sallallahu alaihi sallam mutum ne dan adam amma irin kowa wannan kuma karya ne ƙaryan ku ta sha karya. annabi mutum ne amma ba irin kowa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan kofar ita ce sharrin ku mafi girma wanda in kun rufe ta za ku daina kafirta iyayen annabi za ku daina ganin sa bai da albarka za ku daina ganin sa baya kaza baya duk darajar da aka jingina wa annabi ku kushe to kofar kwaya ɗaya ce kuna kallon sa kaman kowa kaman kowan nan sai kun rufe ta sai kun rufe ta in kuna son zaman ku lafiya da annabi sai kun rufe kofan annabi kaman kowa yake annabi mutum ne amma ba kaman kowa ba wannan shine magana muhammadu basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba irin mutane ba sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin manzalla da kwatankwacin sauran mutane kamar dutsen zinare ne da sauran duwatsu dutsen zinare sunansa dutse amma daidai yake da sauran duwatsu ba daidai suke ba to wannan kofar za ku rufe a nan bala'in ku yake kuma ga maganar jafar yanzu za mu ji me ya faɗa duk da maganarsa bisa adalci a nan ya ɗan yi dama dama ina ma sauran salafiyya kuma yanda jafar ɗin yake faɗa alal aƙallin hakan kuke faɗa to amma shi ma dai jahilci ya zuba fitik ana ruwa tsandin za mu tabbatar yanzu jahilci jafar ya tafka to kuma da dan irin nashin kuke faɗa da dama dama bayan mun gama da ƙadiyan jafar mun cashe ta cikinta da wajenta sai mu tsallaka kan albani shi ma mu ji jahilcin da ya lafto eh sai a yi haƙuri malaman ku sun tafka jahilci a yi haƙuri jahilai ne ai ba san komai ba ko duk ilimin su da kuke gani a rafta shayan ne wa gaba ta an kashi yau da aka yan uwa ina so in danna jafar saurare shi a ji me ya faɗa insha Allah in an ji me ya faɗa mu ma kuma sai mu sai mu abun audio ne amma za a gane mu da yasa insha Allah in an ji mu kuma sai mu biyo ta kansa insha Allah wai hujjar su a nan gurin idan aka ce manzon Allah mutum ne sai yanzu kai sai ka ce mutum ne kamar kowa sai ce a'a maganar mutum ne haka ne amma kamar kowa eh a'a eh ta fuskar halitta mutum ne a'a ta fuskar hafa'is kebantattun al'amura da Allah ke bance shi da shi yana da hasa'is nashi da shi kadai amma ta fuskar mutum ne abinda mutum ke da shi ya ci ya sha ya yi aure yana da 'ya'ya yana da mata haka dai kamar yadda kowane mutum ke da wannan yana jin zafin rana yana jin zafin wuta inda zai taba yana jin sanyin hunturu haka ne yakan ji yanwa ya ci abinci kuma ya ji ya koshi yakan ji kishirwa ya sha ruwa don ya ji ya kori kishirwar haka ne yakan gane duhun dare yakan gane zafin rana haka ne yakan tasirantu da sauran ababen da yan adam yan uwansu suke tasirantuwa da shi na yanayin shekara haka ne weza idan ta canja manzan Allah kan ji a jika haka ne mutum ne ta wannan fuskar amma yana da hasa'is ɗinsa ke dan uwa wannan shine muryan Jafar kamar yadda kuka saurara kuka ji kun ji me ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ana cewa suna cewa annabi sallallahu alaihi sallam mutum ne sai ya ce eh manzo Allah mutum ne amma kuma kaman kowa eh a'a annabi mutum ne kaman kowa sai ya ce eh kaman kowa a'a sai ce ta ina ne Eh kaman kowa manzalla sallallahu alaihi wasallam yana jin yunwa yana jin kishin ruwa yana jin zafi yana jin sanyi yana jin kaza halittarsa kaman kowa yake yana bacci fahimtum kun ga ta yadda ya zama kaman kowa a ta wajen khasa'is wajen darajojinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman kowa yake ba ah, Allahu akbar to abin da za tabbatar a abin da ya faɗa ɗin za mu yi mu darasa zamu bi shi za bi shi ɗaya bayan ɗaya daki daki za mu bi shi abin da ya faɗa ba haka bane ilimi bai tabbatar ba ƙur'aniyan bai tabbata ba sunna bata tabbata ba abu na farko da nake son yi a gurguje yan uwa in yi muku shimfiɗa shine yanda jahilcin mutanen ne yake bayyana za ka ga mutum ya ɗauko yana magana annabi mutum ne kamar kwa dama dama shi jafara nan ya yi ƙoƙari magana ta Allah ya yi ƙoƙari tunda ya ce e a'a amma su ka san sauran moɗawan makiya annabi biyawan sauran gaulayen kawai za ka ji kaman kaman ni yake kaman kowa a nan bauchi mun samu wanda yake da hannu ɗaya yake da shi yarhamukumullah ya yi accident hannunsa ya guntule amma ya tashi da rabin hannu yana haka yanda ka gannin nan haka annabi yake haka ya faɗa ya nuna wani malamin su tijjani abokin abokinsu ya faɗa ya ce in kai mafarki kaga wani mutum da gilas ba annaba ka gani ba in ya ce maka annabi watakila tijjani guruntun ka gani haka suka faɗa maganarsa tana nan ƙarara an san magana. kuma wa biya ba wanda ya gizau a cikinsu an muku magana mu ana mana sharri muna son annabi kana son annabi bakin munafiki ta ina kake son annabi ta ina kake son annabi ta ina to abin da zai baku mamaki shine ai ba mu muka faɗa ba Allah ne ya faɗa gulin da ma ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku to ku bi qur'ani karan kaf duk gurin da kaji Allah ya jingina wa manzan Allah basharu cewan mutum irin ku ko an jingina wa wani annabi mutum irin ku tana zuwa ne ta hanyoyi biyu kacal in ma ya zamana annabin yana gaya wa kafirai ni mutum ne irin ku ko kuma ya zamana kafirai suna gaya wa annabin cewan su mutum ne irin su ka duba duka babu yanda Allah yake magana da muminai su sai na bakar su sai na umaru su sai na usmanu ya kalle su ya ce annabi mutum ne irin ku babu daga fatiya har nasi muna bara an akwai a kawo amma duk gudun da ka gance mutum ne irin ku ni ko kuma su ce kai mutum ne irin mu to ɗayan biyu ne ko annabin yana gaya wa kafirai ko kafirai suna gaya wa annabin ka bi kaf ka duba misali fadin Allah kulin inna ma ana basharun mislukum da kafirai Allah yake Allah tabaraka wataala ya faɗa cikin suratul anbiya'i hal hadha illa basharun mislukum afatatuna sira wa antum tubsirun kaga kafirai ne suke faɗa hal hadha illa bashar wannan mutum ne irin kowa magana ce ta kafirai ka duba cikin suratul muminun Allah tabaraka wa ta'ala yace qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum kafirai suka ce mutanen gari mala'un gari suka ce wanda suka kafirta daga cikin mutanensa suka ce ai wannan mutum ne irinku kaji kafirai ne suke gaya annabawansu mutum ne irinku haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara faɗa cikin suratul muminuna din haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara faɗa cikin gurare da dama haka Allah ya kakkawo bi yanda ka jance kulin na ma ana basharun mislukum ana magana ne da kafirai amma babu yanda aka ga annabi yana gaya wa sahabba ya ga Allah yana gaya wa sahabban annabi wannan annabin da na turo muku mutum ne irin ku kai kafiri ne bawabi kai kafiri ne baka san me kake yi ba ne kai kafiri ne ta za a yi ku dinga yin irin waɗannan abubuwa to wannan kadiyar idan mun ajiye ta a bangare ɗaya ko to mu dawo kan maganan jafar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne irin mu eh a'a eh mutum ne irin mu ta wajen halitta ta wajen ci ta wajen sha yana jin sanyi yana bari mu biyo maganan sa daki daki Ba shiga cikin hadisan manzo Allah sahihai annabi ya hukunta mu da shi ku san wa kuke bi ba fushi za ka yi bance jafar jafar jahili ne ka tsaya kana zara dogon gemu ruu ka gudu ka je ka je ka ce ka je gurin DSS dawo ga DSS din kanan anan DSS ba abin da za su iya maka dawo ilimi ne zai kwace ka ba wani guduwan da za ka yi dawo yawwa magana ake yi ta ilimi mu tafi cikin hadisan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na farko yan uwa sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba su kalli annabi mutum ne a halitta irinsu ba sai sa za ka samu dukkan sahabban annabi idan sun tashi rawaito hadisai na sifar annabin za ka ji suna faɗan kyawawan sifar manzo Allah idan da manzo Allah a halittansa mutum ne a sifansa mutum ne irinsu sak sallallahu alaihi wasallam me hikimar rawaito hadisan da suke gwada kyan annabi me hikimar rawaito hadisan da suke gwada muru'a na annabi sallallahu alaihi wasallam a halittar muke magana yanzu zaka ga sahabbai suna yaban halittan annabin sun san ba irin nasu bane har suna shiga cikin jazaba suna shidewa suna shiga cikin shauki in suna hakaito kyan manzo Allah kar ku ce ba haka ba hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ga abinda Abu Hurairah ya ce Abu Hurairah duk mun yadda sabon annabi ne ko to wai biya ku zo ku ji ya ce ma ra'aitu shay'an a hasana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun da nake ban taɓa ganin wani abu a hasana mafi kyau min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga fiye da annabi ba tafaddal ta ina annabi ya zamo irinsa gashi inda irinsa ne sai ya bi kansa amma a halittan kaga Abu Huraira bai yadda annabi irinsa bane sai ya ce me ka anna shamsa tajri fi wajihi kai ka ce rana tana gudu a fiskan annabi kai da kake cewa a halittan ka da annabi iri ɗaya ne kai ma rana tana gudu a fiskan ka wani ma za ka gan shi shegiyar fiska kamar annabi shi kashi baƙi irin amma ya ce irin annabi ne shi ga sahabba annabi su kuma suna cewa in ka ga annabi ka anna shamsa tajri fi wajihi kai ka ce fiska sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rana ne take gudana akai wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace tunda nake ban taba ganin mutum mafi sauri a tafiyansa irin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba yace ka annamal ardu tudwalahu kai ka ce ƙasa ana naɗe wa annabi ne wa inna la najhadu anfusana wa innahu la ghairu muktaris zaka ga muna ta kokarin mu riski annabi amma sai mu kasa kamo shi muna sauri sauri mu risko shi kai ka to ka a tafiyar annabi ba irin naka bane fiskan manzo Allah ba irin naka bane jikin manzo Allah ba irin naka bane gashi daga bakin sahabban to ina sunnan mu'ala sunna ne ku ba mu aya ko hadisi tafaddal mun jawayoyi mun ja hadisi in sunnar kake bi ka bi inda gaske kake sunnar ka bi sayyidina ka'ab bin malik sahabin manzo Allah ne bari mu tambaye shi shin sayyidina ka'ab bin malik halitta yanda Jafaru ya faɗa halittan mu da annabi iri ɗaya ne mu tambayi sayyidina ka'ab bin malik ga abin da yake cewa ma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana na shiga wajen annabi ne masa sallama wa huwa yaburuqu wajhuhu min sururi fiskan manzo Allah yana haske yana kyalkyali min sururi saboda al sururi farin ciki da annashuwa yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza surra dama manzo Allah duk lokacin da ya shiga cikin farin ciki istanara wajuhu sai kaga fiskan annabi yana kyalkyali yana haske ka annahu qita'atu qamarin kai ka ce wani yankin wata ne fiskan annabi a halittan Jafar kai da annabi ɗaya kuke fiskan annabi kaman yankin wata kai ya ga fiskan ka yake ku kalli fiskan Jafaru ku tambaye shi ko ibnu taymiya da ake ganin shi farin fata fiskar sa daidai yake da na annabi gashi sahabban annabi suna cewa ka anna wajahu qita'atu qamarin kai kace fiskar annabi wani yankin wata ne yace wa kunna na arifu zalika minhu mun kasance muna gane annabi da haka mun ga fiskan sa yayi haske zamu gane yana cikin farin ciki albara ibnu azib bari ku ji shi ma bai yadda halittar manzo Allah irin halittar kowa bane dan haka yake zaukin ta ga abin da yake cewa Kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance marbu'an annabi ɗan daidai ne ba mai tsayi can ba ba gajere can ba ba'i da ma bainal manki baini kinaya kenan annabi yana da tsayin wuya ku duba wuyansu wani yanzu saboda malam an ci kudin an ci kudin me yake cewa mamlakal arabiyyar saudiya